نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألفت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا هطأ ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة وهيكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل جنة وهي السلام عليكم ورحمة الله barakatu ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka littafin la ilaha illallah ta'alifin fadilati sheikh abi abdullah muhammad ibn sa'id rasulan hafizahullahu ta'ala amin wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne karkashin nawaqib la ilaha illallah ma'ana ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah suke mai da mutum ya yi ridda daga kan tafarki na al'islam ya koma zuwa ga addinin kafirci wanda a ƙarƙashin wannan darasi a muna karatu ne a ƙarƙashin annaƙidul ashir ma'ana abu na goma daga cikin ababe waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah shine al-i'radu an dinillah ma'ana kauracewa daga addinin Allah malam ya mana fasarar ma'anar al-i'rab da ai la ya ta'allamuhu wa la ya'malu bi shine a samu mutum baya kokarin sanin addinin Allah ko kuma ya san addinin Allah amma baya aiki da abin da ya sani game da addinin Allah ma'ana shari'a na'am wanda a ƙarƙashin wannan ainihin wato wannan darasi na annaqid ashil al-iradu an dinillah idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne ƙarƙashin shafi na 76 daidai inda al'allama ibn baz yake ainihin wato ya mana wani sharhi ko kuma ya mana bayani كما da ayar man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman نعم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يجي إنه لا فرق في جميع هذه النواقف بين الهازل والجاد والجاد والخائف على ماله وجائه إلا المكره ibn baz yace ce lallai yadda al'amarin yake babu faraki ma'ana babu bambanci dangane da dukkanin waɗannan ababe masu warwarewa ma'ana masu warware kalmar la ilaha illallah ba su da bambanci da alhazin ma'ana wanda ya rike addinin da wasa addinin ba da mahimmanci ba waljadin da kuma wanda ke nufatar abin da yake faɗi ma'ana abin da ke zuciyarsa ke faɗi abin da bakinsa ke faɗi ya saba da ainihin wato karantarwa ma'ana abin da bakinsa yake faɗi ya saba wa ainihin wato zuciyarsa da haka ba a baz rahimahullahu ta'ala yace ko babu wannan bai da bambanci da wanda ma'ana wannan bai da bambanci da waɗancan raguwa guda goma da muka ambata a baya cewa alhajin da aljabin su ma sukan shiga ainihin wato ƙarƙashin waɗancan abubuwa wal kha'ifa ala malihi wa jahi da wanda ke jin tsoro gane da dukiyarsa da ainihin wato mutuncinsa cewa hatta wanda yake wanda yake musulunci saboda jin tsoron dukiyarsa ma'ana baya so yayi asarar dukiyarsa baya son asarar dukiyarsa nan kuma ya ki musulunci ne saboda yana tunanin ai idan na yi musulunci idan na bi shari'a idan na yi aiki da shari'a mutunci na zai ragu a inda nake rayuwa malamci shi ma zai da bambanci da waɗancan da imanin su ko kuma musuluncin su ya warware yace illal mukara sai dai wanda aka tilastawa aka dorawa aka wajabtawa ya faɗi kalmar kafirci cewa shi kan wannan to shari'a ta masa rangwame cewa wannan bai kafirta ba wannan bai yarda ba domin an dora masa ne an tilasta masa da ya faɗi kalmar kafirci idan ba haka ba za a kashe sa dan haka ubangiji subhanahu wata'ala yake man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah madaukakin sarki yace man kafara billah cewa wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki bayan imaninsa to illa man ukriha Allah yace sai dai wanda aka takurawa wanda aka tilastawa da ya faɗi kalmar kafirci wa qalbuhu alhali zuciyarsa mukoma innun bil iman tana cike da abin da ya shafi imani cewa a zuciyarsa imani ne cike da zuciyarsa amma dalilin da ya sa bakinsa ya fitta kalmar kafirci saboda an kai sa makura ne an yi masa barazana da kisa da kaza shi sa ya faɗi kalmar kafirci kuma wannan shari'a ta yi masa rangwame game da wannan malai cewa kulluwa min a'zami ma ya yakunu khatiran cewa dukkanin waɗannan ababe suna daga mafiya girman abin da ke sarkuwa a zuciyar mutum cewa waɗannan ababe suna ɗaya daga cikin ababe waɗanda suke sarkuwa suke wakana a zuciyar mutum wa akthara ma yakunu wuqu'an sannan suna daga mafiya yawan ababe waɗanda suke afkuwa a cikin rayuwar mutum da haka malam yace ibnu baz yace wa yanbaghi lil muslim an yaqra cewa ya wajaba ga musulmi ya kiyaye ya gargadu daga ainihin wato yin wasa da abin da ya shafi addini da ainihin wato ɗaukan addini ba a bakin komi ba wa ya khafa ala nafsihi minha sannan ya je wa kansa tsoro dangane da abin da ya shafi wasanni da ainihin wato addinin musulunci da ɗaukansa ba a bakin komi ba wani ce dalilin da yasa aka ce ya kafirta ma'ana dalilin da yasa aka ce dukkanin wanda ya yi izgiri da Allah ko ya yi wasa da lamarin Allah ko ya yi wasa da ayoyin Allah ko yayi wasa da manzannin Allah ko yayi izgili da su dalilin da yasa aka ce ya shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul tauba aya ta biyar zuwa aya ta shida. Allah maɗaukakin sarki yace قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سأل لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم ubangiji subhanahu wata'ala yace qul abillah malamai suka ce lafazin kun al-uslubu talqini ma'ana usulubi ne wata hanya ce ta lakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zance cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka fada musu shine lafazin kul cewa ka fada musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah shin da Allah ne wa ayatihi ko da ayoyin Allah ne wa rasulihi ko da manzannin Allah ne kuntum tastahzi'un kuke izini ma'ana Allah madaukakin sarki yana faɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka faɗa musu shin da Allah ne ko da ayoyin Allah ko da manzannin Allah ne za su dinga izini ya rasa da wanda zai yi izini sai Allah sai ayoyin Allah ko manzannin Allah sai Allah ya ce to la atadu ma'ana waɗannan ba su da wani uzuri a wurin Allah ma'ana ba su da wani abu da za su fanshi kansu da shi a wurin Ubangiji subhanahu wata'ala shi sa Allah madaukakin sarki ya ce da su qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce hakika tabbas don ka kafirce bayan imanin idan yin izgiri da ubangiji subhanahu wata'ala ko izgiri da abin da ya shafi ayoyin Allah wannan dai yana karkashin sha'air kamar mutum yayi izgiri da Ka'aba ko mutum yayi izgiri da Safa da Marwa ko mutum yayi izgiri da rukunul yamani ko hajarul aswad ko mutum yayi izgiri da wata aya daga cikin ayoyin Allah ko alama daga cikin alamomin Allah idan wannan yakan iya janyo wa mutum kalmar kafirci da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa rasuli shin da manzannin Allah ne za ku yi izgiri a nan malamai suka ce ma'anar manzannin Allah shin da sunnonin manzannin ku za ku yi izgiri wannan ya shafi mai izgiri da abin da ya shafi gemu ko mai izgiri ga wanda ke daga wandansa domin ya ɗabbaka sunna mai izgiri da mai kiran sallah ko mai da mai sallam ko mai da dukkanin wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko azuwaki da makamantarsu don haka a lokacin da mutum ya tsinci kansa a cikin wannan rudu wannan tashin hankali domin tashin hankali ne a same ka kana izgiri da Allah kai ka rasa da wanda za ka yi izgiri ka rasa da wanda za ka yi gada ka mayar abin wasa sai ubangijinka ko kuma ayoyin ubangijin domin dukkanin wanda ya izgiri da ayoyin ubangijinsa kamar yare da ubangijinsa bai ɗauki ubangiji a bakin komi ba wa rasuli haka dukkanin wanda ya izgiri da sunna ta manzo ya yi izgiri da ita ya yi dariya zuwa gari ta bai ɗauke ta a bakin komi ba kalmar kafirci bayan su zuwa gare sa dogaro da farin ubangiji subhanahu wata'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasahun sai Allah yake la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum Allah yake ba ku da wani uzuri a wurin Allah qad kafartum hakika kun kafirce ma'ana kun karkata daga kalmar daga ainihin wato tafarki na daidai kun sauka daga tafarki na al'islam kun sauka daga tafarkin da zai kai ku zuwa ga aljanna kun ɗauki tafarki wanda zai kai ku zuwa ga narko da hukuma ta ubangiji subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka Allah ya ce qad ba da imanikum cewa hakika tabbas kun kafarce bayan imanin na'am al-allama ibn baz rahimahullah yace wala farqa fi jami'i tilka an-nawaqib bayna al-hazil wal-jazil wal wa jahili illa al-bukra yace babu bambanci dangane da dukkanin waɗancan ababe waɗanda ke warware kalmar la ilaha illallah ma'ana ba su da bambanci da wanda yake wasa da addini idan wanda yake wasa da addini ma ya shiga karkashin ma'ana ya shiga cikin domin mai wasa da addini ma'ana mai izgiri da addini mai izgiri da Allah ko ayoyin Allah ko manzannin Allah shi ma kafiri ne domin idan ba kafiri ba wane ne zai yi izgiri da Allah idan bai san mahimmancin Allah ba duk wanda ya san mahimmancin ubangiji wanda ya halicce sa wanda ya fare sa wanda ya kirkire sa ba zai yi wasa da wannan ubangiji ba da haka Allah madaukakin sarki yace qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un yace la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum <clears throat> yace babu bambanci game da waɗancan ababe da muka ambata guda goma masu warware kalmar la ilaha illallah cewa ba su da bambanci da wanda ke wasa da addini ma'ana al-istihza'u billah ma'ana yin izgiri da Allah أو بآياته أو رسوله أو كتابه أو بكل شعيرة من شعائر الدين ولا تذكر وجه علامة لتشير علام الدين سيادة سابقة كاي إزجري دوتا علامة لتشير علامة الدين ما ليشي كذكر زمكا كافري سبو لولن دليلي dogaro da waccan ayar da ubangiji da malam ya kawo cikin suratul tauba aya ta 65 zuwa 66 wanda ya ce warjajin da wanda yake aljaj shi ne wanda yake nufatar abin da yake faɗi ma'ana zuciyar ta faɗi kalmar kafirci kuma ya aiwatar da kalmar kafirci ma'ana shi ya yi abin da bakinsa yake faɗi game da kafirci wal kha'if ala da wanda ke jin tsoro gane da dukiyarsa shi dalilin da yasa yake yin musulunci yana gudun dukiyarsa ne dalilin da yasa yake yin hijira ya ƙi hijira ne saboda kada ya tafi ya bar dukiyarsa shi sa ya ƙi hijira wanda abi lahab ɗaya daga cikin na'am ɗaya daga cikin babbannin eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ba shi ba abdullahi ibn ubay ibn salul mahaifin babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa Abdullahi ibn abdullah Abdullah ibn Ubay ibn Salul sunan dansa Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul radiyallahu an da aka lokacin da aka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina sai ya hijira sai ya faɗi dalilin kin yin hijirarsa yana nan a cikin littattafan sira a idan ka bincika manya-manyan littattafan sira irin su ziyaru a alamun nubala duk zancen ya kawo irin su ta hadithul kamal mutane ya yace dalilin da ya yasa yake yin hijira cewa yana da baƙaƙen kunane ne a garin makka sannan yana da jajayen raƙuma shi sa yake yin hijira ma'ana shi sa yake bayyana musuluncinsa shi yana gudun dukiyarsa kar ta lalace yana gudun ainihin wato mutuncinsa kai ya zubi cewa yana ɗaya daga cikin dalilan da ya hana mafi yawa a garin makka shiga addinin musulunci su suna ganin cewa ai su manya ne su umara ne su manya ne su mashawarta ne su mala'u ne da haka idan fa suka sake suka karba addinin musulunci to za su koma karkashin Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su koma karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka bari mu rike girman mu mu bar addini sannan da yawa yawa daga cikinsu masu karin dinga faɗin dalilansu suka ce ya za yi muna da dukiya muna da kuɗi muna da gidaje mu manya a ce addinin da talakawa suke shiga kazamai ya za mu yi tarayya da su a cikin wannan addinin mu ma mu shiga can kuma suka ce to matuƙar za mu shiga wannan addini to sai dai tsawon sallah sawon mu daban tsawon su daban cewa waɗannan kazaman suna nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ko su ne kazamai cewa waɗannan kazaman sai dai a ware musu sauran su daban sauran mu daban ba zai yi mawadaci ba da talaka a ce sa da sau mai faɗa a ji da wanda bai isa ya faɗa a ji ba a hada sau suka ce ba zai yi ba da haka su sun fifita mutuncinsu da darajarsa akan addini da haka ma ne ce dukkanin wanda ya fifita dukiyarsa ya bibita mutuncinsa game da abin da ya shafi addini shi ma kafiri ne kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kalubalance mu a cikin wata aya mai girma wacce take kunshe da darussa da yawa a cikinta Allah madaukakin sarki yake cewa cewa idan dukiyoyinku eh, idan dukiyoyinku da 'ya'yanku da ainihin wato da da sana'o'i tijara allati takshawna kasadaha wadda kuke jin tsoron lalacewarta ta a min Allah wa rasulihi san fi soyuwa gare ku da san fi soyuwa a gare ku fiye da Allah da manzansa sai Allah madaukakin sarki sai ce wajihadin fi sabili da yin jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah sai Allah ya ce fata rabbasu to ku jira Allah ya ce inna ma'akum mutarabbisun mu ma za mu zaman zamanto masu jira yadda kuke jira mu ma za mu jira ubangiji subhanahu wataala a wannan ayar yayi gargadi zuwa ga wanda yake mai hankali wanda yake mai sauraro wanda zikiri yake amfanar da shi ne imani kira cewa ana so ka fifita Allah madaukakin sarki akan komai ka fifita Allah akan iyalinka ka fifita Allah akan ɗayanka ka fifita soyayyar Allah akan komai cewa ka fifita soyayyar Allah madaukakin sarki ma a kankin kanka da mutuncinka shi sa wata ayar Allah madaukakin sarki ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce ka faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam matukar da gaske suna son Allah in kuntum tuhibbuna ma. matukar da gaske kuna son Allah sai Allah ya ce to fattabi'uni to su bi ma'ana su ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yuhibbukum Allah sai Allah madaukakin sarki ya so ku saboda kun bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wanda yake yin musulunci saboda tsoron gushewa ko gushewa ta dukiyarsa ko asarar dukiyarsa ko mutuncinsa sai yake yin musulunci ko kuma musulmin ne amma sai ya fifita dukiyarsa da mutuncinsa akan lamari na ubangiji subhanahu wata'ala ko akan addininsa idan wannan bai da cikakken imani bal ma kafiri ne kamar yadda malam ya kawo yace illa mukra yace sai dai wanda aka tilastawa wanda aka dorawa wanda aka takurawa aka ce sai ya faɗi kalmar kafirci to shi ko wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya masa rangwane game da wannan saboda shi takura sa aka yi tankwara su aka yi tura su aka yi zuwa ga kalmar kafirci sai dai ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana cewa yayin da yake faɗin kalmar kafirci ya zama to zuciyarsa cike take da imani malai ce wa dalilin mukrahi qawluhu ta'ala dalili dangane da wanda aka takura wanda aka tilasta wa faɗin kalmar kafirci cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya masa rangwame shine faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl aya ta 106 na'am Allah madaukakin sarki yake cewa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وبنجي سبحانه وتعالى يجي من كفر بالله cewa wanda ya kafirce wa ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana aka same sa da can yana kan tafarki sai aka same sa ya kafirce dalili zai kai sa zuwa ga kafirci ko a same sa ya kafirce wa Allah min ba'di imani bayan imaninsa bayan da can mai imani mai tauhidi sai Allah madaukakin sarki ya ce illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta wato cewa baya dacewa a gare ka kai mai imani haka kawai saddan a same ka ka kafa cewa Allah kawai a same ka ka bandare ka kauce da kan tabarki na na tabarki na rabauta haka kawai sai Allah ya ce illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa aka takurawa aka dora masa aka yi masa barazana sai Allah ya ce shi ma kuma wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana cike da imani sai a lokacin da yake faɗin kalmar kafirci tunda su waɗanda suka tilasta masa faɗin kalmar kafirci ai ba su san abin da ke zuciyarsa ba da haka a yayin da yake faɗin kalmar kafircin ko aka umarce sa da zagin Allah ko zagin wani sha'air daga cikin sha'airun din kuma zuciyarsa kuma tana cike da imani a yayin da yake faɗin wannan kalma sai Allah ya ce walakin sai dai man sharaha bil kufr ma'ana wanda ya zaɓi kafirci wanda har zuciyarsa kafirci ne lokacin da yake faɗin kalmar sharaha bil kufr ma'ana shi ya zaɓi kafircin ne ya nitsi da kafircin ne sadaran har zuwa ga zuciyarsa har zuwa zuciyarsa ta kafircin ne a zuciyarsa kuma kafircin ya nufa kuma har ga zuciyarsa kafircin yake nufi ba wai Allah yake nufi ba sai Allah yake fa alayya mughadabun min Allah to waɗannan suna da wani fushi daga wurin ubangiji subhanahu wataala ma'ana fushin Allah madaukakin sarki zai tabbata a kansu cewa Allah madaukakin sarki zai yi fushi da su saboda ne saboda sun so kafirci a zuciyarsa sun nutsu da kafirci sun fifi da kafirci kan imani sai Allah ya ce walahum azabun azim sannan suna da narko ko azaba wacce take mai girma a wurin ubangiji wata ala a farfajiyar alkiyama cewa akwai wata hukuma mai girma sai Allah madaukakin sarki ya kira hukumar da azim sai bai kira hukuma ba bai ce walahum azab Allah bai ce suna da azaba ba kawai sai ce azabun azim Allah ya ce suna da azaba mai girma ma'ana su azaban su ma mai girma ce ba karama azaba ba ce ba karama hukuma ba ce hukuma su mai girma ce saboda ne saboda sun kirkiran wa kansu abu mai girma a zuciyarsu sun zo kafirci kan imani zuciyarsu ta nufi da kafirci shi sa Allah madaukakin sarki sai ya tanadan musu ya kowa mai girma bayan gazabun da za su samu fushi da za su fuskanta a rayuwar duniya domin gazab din fala fa alaihim gazabun min Allah ma'ana suna da wani fushi da Allah cewa fushin Allah zai tabbata a kansu wannan a rayuwar duniya duk wanda aka ce Allah ya yi fushi da shi sai aka ce yau kana da uban gida kana da mai gidanka wanda kake aiki a karkashinsa sai aka ce ai mai gidan wane ya yi fushi da shi ai ka daina zuwa wurin aiki sannan ko ka zo ka yi aiki ma ba ka da ladan aikin ma'ana ba za a biya ka ba ba ka da wani abu da za ka yi na birkewa zuwa ga mai gidan nan saboda mai gida na fushi da kai dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce fa alayhi mughadabun min Allah ma'ana suna da wani fushi daga wurin Allah sai aka ce ba ma mai gidanka ba a nan ba oganka ba sai aka ce Allah ne ma yake fushi da kai gaba daya ubangijin da ya halicce ka ubangijin da ya fara ya kirkiri ƙasar da kake rayuwa a kanta ya ainihin wato ya kirkiri ya samar da sammai guda bakwai saba a samawacin bidafa a samanka shi yake fushi da kai wa akwai dangunan mutane waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi fushi da su eh, suna nan a cikin suratul tauba wanda malaman tafsiri suka yi bayani har aka yi kokarin sunan sunansu daga cikin sahabbai suka ki zuwa yakin tabuka da aka dawo daga yakin tabuka mutane suka dinga faɗin uzurinsu wani ya ce uzurinsa kaza wani ya ce uzurinsa kaza wani ya ce bai da lafiya wani ya ce kaza su kuma su hukun suka ce ba su da wani uzuri da aka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya cewa Allah ma ya yi fushi da su sannan garin ma da suke ciki kowa ya yi fushi da su akwai miraratu akwai halalu akwai miraratu akwai ka'abu su uku ne sahabbai ne haka kowa ya ɗauke kai daga kansu saboda Allah ma ya fushi da su na tsawon kwanaki hamsin ƙasa ta yi gari ya yi tsanani a kansu sai da aka tashi saukar da ayoyi na karɓar tuba ayoyi na yafiya cikin ayoyin sai Allah madaukakin sarki ya yi bayani cewa waɗannan mutane guda uku masu ma an yafe musu shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ala thalathati alladhina khuliqu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu huwa at-tawwabur rahim ubangiji subhanahu wata'ala yace kuma ya karbi tubar mutane ukun nan da suka tuba zuwa gare sa suka yi da na sani game da ayyukansu ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi tubarsu su ma ya yafe musu da haka fushin ubangiji subhanahu wata'ala akan al'umma ba irin fushi na bane da irin fushin ka ba ya ga ce ubangiji subhanahu wata'ala ya yi fushi da wani cewa Allah ya yi fushi da wani to rayuwar ma gaba ɗaya za ta kwantata a gare sa sabon ba na arziki ba zai samu ba don ko ya yi addu'a Allah ba zai karɓa ba Za ka ce Allah ya yi fushi da shi dan me Allah madaukakin sarki ke fushi da bawa saboda bawa ya aikata kafirci kafirci shi ke sa Allah madaukakin sarki tun a duniya ya ɗanɗana wa al'umma ya ɗanɗana wa mutane hukuma tare da tseratar da masu imani daga cikin su. annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yayi bayani game da al'amarin sa da mutanensa yace inna arsalna nuhan ila qaumihi an anziru qaumaka min qabli an ya'tiyakum adhabun azim adhabun alim adhabun azim ko adhabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'u yaghfir lakum dhunubakum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma lokacin da Allah madaukakin sarki ya tura annabi zuwa ga mutanensa annabi nuhu ya zauna cikin mutanensa shekara ɗari tara da hamsin yana kira zuwa ga tauhidi yana kiransa cikin gidajensu yace ya ya rabbi inni amtuhum jihara yace Allah ina musu wa'azi a bayyane ina bin su kasuwanni da gidaje da office office duk ina musu wa'azi walam azibuhum du'ai illa firara amma kiran da nake musu bai kara musu komai ba yace wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum جعلوا أصابعهم a آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا واستكبروا استكبارا yace kuma duk lokacin da nake kiran su zuwa ga imani za su dinga sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu suna masu koyewa ba ma sa so su ji abin da na ke faɗi ubangiji subhanahu wata'ala ya ji yadda su daɗi zuwa wani lokaci kafin al'amari na narko na fushin ubangiji subhanahu wata'ala ya sauka a kansu duk da saukar hukumar ubangiji subhanahu wata'ala annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya kai kuka zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi nuhu lan yu'minu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana Allah ya ce da shi kai annabi nuhu babu wanda zai kara imani daga cikin mutanenka sai dai waɗanda suka riga sun yi imani saboda saboda fushin Allah ya sauka a kansu azaba kawai ake jira ta sauka malamai suka ce daga nan babu wanda ya ƙara imani tunda Allah ya riga ya tabbatar da babu wanda zai yi imanin sai waɗanda suka riga suka yi imani haka Allah madaukakin sarki ya yi umarni zuwa ga annabi Nuhu cewa isna ilbulka bi a'yunina wa wahyina la tuqatibni في الذين ظلموا إنهم مغرقون Allah ya ce ya kai nuhu ka kera jirgin ruwa akan idanun sannan ka bi mu sannan kada ka yi mana magana dangane da waɗanda suka zalunci kansu ma'ana suka aikata kafirci suka kafirce wa Allah idan kafirce wa Allah zalunci a same ka ka kafirce wa ubangiji subhanahu wata'ala idan babu wani azzalimi da ya kai ka zalunci domin ka ai can baya mun yi bayani cewa ka daukar wa Allah alkawari da ni da kai da mu ga baki da sai da muka daukan wa Allah alkawari Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijin ku ba Allah sai da ya tambayi kowa sannan sai da muka tabbatar wa da ubangiji subhanahu wataala qalu bala muka ce eh Allah kai ne ubangijin mu shahidina ala anfusina mu da kanmu shaida ne akan kanmu cewa kai ne ubangijin na'am da haka al'ummar annabi nuhu alaihi salatu wa salam fushin ubangiji subhanahu ta'ala ya sauka a kansu da karshe narko da hukuma ya na ruwan ne ya sauka a kansu bayan Allah madaukakin sarki ya tseratar da waɗanda suke masu imani daga cikinsu ya ainihin wato tsance waɗanda suke masu tauhidi daga cikinsu Allah madaukakin sarki ya tseratar da su zuwa ga wani wuri da ake cewa judi malamai sun ce wannan guri yana nan a garin iraq dudin shi yake ce garin iraq yana nan bayan sun ɗebi wasu kwanaki ɗari da wani abu ana ruwa ruwa na sauka babu ainihin sauki na ruwa ruwa na fita ta sama ta ƙasa allah madaukakin sarki ya halakar da waɗanda ba su yi imani ba daga cikin mutanen annabi nuhu waɗanda suke masu imani kuma malamai tafsiri sun yi ƙoƙarin kawo adadinsu wasu ce su tamanin ne hadda iyalansu domin ibn jarir al-qabari ya sanya wa garin da suka sauka ma suna yace madinatu tamanin yace birnin mutane tamanin da iyalansu wanda wannan ruwa ya tsanaita ne bayan sun kai wani gari a garin iraq allah madaukakin sarki ce wasta wat ala judi sai suka daidaito a wani dutse da ake cewa judi yana nan a garin iraq da suka sauka suka yi godiya zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa imani ne ya janyo musu haka cewa ba dan imanin su ba su ma da sun kasance a cikin halakakku waɗanda fushin Allah madaukakin sarki zai tabbata a kansu tun a duniya kafin kuma a je lahira su ɗanɗani mafi girma daga cikin ukuba da ainihin wato narko na Allah don haka anan ubangiji subhanahu wataala yace to dukkanin wanda ya kafirce wa Allah bayan imani cewa a same ka kai bawa ka kafirce wa Allah haka nan kamar Allah yana kiran ka ne kai bawa mai imani cewa fa bawa baya dacewa a gare ka ta kowace hanya kowane yanayi akan kowane tsari ko me kake bukata ko me kake nema a duniya kada ya zamanto kafirci shine sanadin neman ka ya zamanto idan baka yi kafirci ba ko baka faɗi kalmar kafirci ba ba ka samun kuɗi cewa da kafirci sai ka ɗan kwatanta kafirci kake samun kuɗi sai ka kwatanta kafirci mutuncin ka ke yanzuwa a cikin al'umma da haka wannan malamai sun ce shi ma kafiri ne da haka idan ya kasance ya zama wajibi sai kafirta kalmar kafirci sai Allah ya ce to illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa wanda aka wa aka wajabta masa aka tilasta shi bai da wata mafaka bai da inda zai koyi bai da wani abu da zai kubutar da shi daga wannan gurin sai faɗin wannan kalma ta kafirci to anan sai Allah madaukakin sarki ya ce ya faɗa wasu malamai ma suka ce ko da cewa aka iya zagi Allah ya zaga cewa ya zaga shari'a ta masa rangwani ko a ce ya faɗi kalmar kafirci tun ya faɗa amma Allah ya ce wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana cike da imani ya to a yayin da yake faɗi zuciyarsa cike kuma take da imani cike take da karyata abin da bakinsa yake faɗi lokacin da yake barin kalmar kafircin ya to a zuciyarsa wannan kalma bata zauna ba ba ta da gurbi ba ta da wurin zama ba ta da license a zuciyarsa zuciyarsa tana mai karyata wannan kalma ta kafirci da bakinsa ke faɗi amma haka nan babu dalili babu takura haka kawai bakin ka ya faɗi kalmar kafirci babu makawa akan iya kama ka da laifin kafirci a ce ai wane ya kafirta saboda haka kawai ya faɗi kalmar kafirci Allah ya ce walakin man sharaha bil kufri sadran amma kaga wanda ya wanzar da kafir har zuwa ga zuciyarsa ma'ana ya tabbatar da kafirci ya zafi kafirci sadiran har zuwa ga zuciyarsa shi kafircin yake rubi Allah yake ya ghadabun min Allah waɗannan suna da wani fushi daga wurin Allah ma'ana tun a duniya za su wulakanta za su kaskanta za su fara ganin alama cewa tafarkin fada suke kai tafarki ne na ƙarya wadda mun ba da labarin mutanen annabi Nuhu ga qaumu hud ga qaumu salih ga mutane nan wa qurunan ga karnuka nan da yawa waɗanda suka gabata waɗanda suka bujire wa Allah suka kafirce wa Allah madaukakin sarki ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda ya yi wasu mutanen ma Allah madaukakin sarki dirka ce su yi Allah madaukakin sarki ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala ya khafu uba sune mutanen annabi salihu lokacin da suka zabi kafirci akan imani suka yi ƙoƙarin kashe annabin Allah annabi salih bayan annabi salihu sun biyo annabi salihu annabi salihu ya fita daga gari amfani da wahayi daga wurin ubangiji subhanahu wataala cewa ya bar gari bayan ya fita ya shiga wani dutse sai mutanensa suka yi duba ai wancan dutsen ya shiga da haka bari mu bisa mu hallaka sa bari mu bisa mu kashe sa annabi salihu yana shiga wannan dutse sai Allah ya bude masa wata hanya sai ya fice sun suna shiga sai Allah ya shafa kofar farko da ta kace sai suka zauna a cikin dutsen malamai suka ce ba abinci ba ruwa sai suka koma suna yaga junansu suna ci a cikin wannan dutse haka al'amarin su ya kasance su kuma mutanen gari bayan Allah madaukakin sarki ya sanya musu wa'adi na kwana uku cewa yini na farko su za su zama kala kaza yini na biyu su za su zama kala kaza yini na uku kala kaza a yini na ƙarshe domin babu abin da ya janyo musu wannan hukumar shine Allah madaukakin sarki ce na fatan wani wa ya ga taguwar Allah ma da suka kashe taguwar ubangiji subhanahu wata'ala da ya saukar aya gare su suka kashe ta da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗanɗana musu irin wancan nau'i irin wancan nau'i na hukuma saboda fushinsa ya sauka a kansu Allah madaukakin sarki ya ɗanɗana musu hukuma na dirka su tun a duniya sai Allah madaukakin sarki ya dirka su ma'ana aka nitsar da su a cikin ƙasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo mala'ikunsa domin su dirka su su nitsar da su a cikin ƙasa da haka wani lokaci ba zan manta ba a geographers suna yawo a wani rassa na duniya sai suka ji wasu gulabai masu kuguna manya-manyan kuguna sai suka yi wasu bincike sai suka gane ai wasu mutane sun dan taba kamar mutane sun taba rayuwa a wannan gurin da sai suka yi kokarin su haƙi ƙasa su gane sun fara ganin wata alama akan ƙasa sai suka ce tabbas wasu mutane sun taba rayuwa a nan daga haka sai suka fara kokarin haƙin ƙasa suna cikin haƙar ƙasa sun yi nisa can sai su ake mutum a kwanci yana kwanci wani a haƙinsa yana shara wani a haƙinsa ma abinci yake ci a zaune wani a haƙinsa yana cikin kasuwarsa da haka Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya sai ya sandarar da su bayan an sandarar da su sai aka ke su kuma a cikin ƙasa shi ne Allah madaukakin sarki ce fa damdama alayhi rabbuhum kai daga jin kalmar damdama ai bala'i ne Allah ya ce fa damdama alayhi sai Allah ya girka ke su ma'ana ya nitsar da su a cikin ƙasa ba dan kuri ba bi dan bihi saboda zunubin su ba wai dan Allah baya son su bane a'a su ma halittar Allah ne Allah yana son su zai son su zai yi su Allah madaukakin sarki yana son su amma dalilin da yasa ya azabtar da su sai ce bi dambihim saboda zunubin su saboda abin da suka tsarfata na kafirci idan kai ma a wannan zamanin da za ka tsarfata kafirci ka yi nau'in kafirci idan kai ma fushin Allah madaukakin sarki zai iya sauka a kanka Allah madaukakin sarki zai jarabce ka da talauci jarabce ka da yunwa ya jarabce ka da tashin hankali akwai nau'ikan fushi na ubangiji da in ya saukar akan bawa mi wadatar bawa za ta ga akwai wani abu wanda ya gagare sa wani a jarabce sa a ce kazarsa ba ta aiki wani a ce duk sati sai an canza masa jini wani a ce kaza idan Allah madaukakin sarki ya tashi jaraba bawa lokacin da fushinsa ya sauka akan bawa sai bawa ya dinga tsammanin ma kai ni wai ubangiji bai san da ni bane to zanubin da ya tsarbata ni da haka babu makawa idan al'umma ta girfafi sabon Allah ta firfafi ainihin wato nisantar umarnin Allah da na manza Allah sallallahu alaihi wasallam ku babu makawa ƙarshen wannan al'umma ta biyu da ya tashi kuma Allah madaukakin sarki ya ce walaula Allah madaukakin sarki ya ce ya ba da labari game da wata al'umma ya ce fa nafa'aha imanuha illa kan yunus yace da wata al'umma za ta yi imani sannan imanin ta ya amfane ta to sai dai mutanen annabi Yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani Allah yace kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila yawm dai lokacin da suka yi imani tab azabar Allah take da sauka a kansu azabar ta ta dab take da sauka sai suka yi imani da haka sai Allah madaukakin sarki ya yaye musu wannan azabar sai ya ciyar da su daɗi na ɗan lokaci a rayuwar duniya kafin ya karbe su idan kai ma da za ka yi imani da Allah ka yi da awamirillah ma'ana da umarnin Allah da umarnin manzon sallallahu alaihi wa sallam sai ka ga Allah madaukakin sarki ya ji yadda kai daɗi a rayuwar duniya ka samu hayatun ba ma'ana rayuwa tsarkakakka rayuwa mai kyau kafin Allah madaukakin sarki ya karbe ka zuwa ga zuwa gare sa da haka kenan sababi ko kuma sanadi na tabbatuwar fushin ubangiji wata wataala akan al'umma shine al'umma ta kafirce wa Allah al'umma ta nutsu da kafirci ma'ana a samu al'umma ita ta zaɓi kafirci ta zaɓi saban Allah shi sa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da la'antar bari Isra'il Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam saboda ne Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun sai ce kanu la hauna an munkari fa'alu Allah ya ce da bi isa ma kanu ya fa'alu Allah madaukakin sarki ya ce la'antar bani Isra'il ta tabbata akan harshen annabi Isa ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ma'ana Allah madaukakin sarki ya la'ance su akan harshen annabi yawo da Isa dan Maryama saboda ne zalika bima asawwa saboda sabon Allah da suke yi da kuma ketare iyakar Allah ma'ana sun kasance masu ketare iyakar Allah na daga cikin laifukan su kano ya qutuluna na nabiyyin na ghayri haqq sun kasance suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce na daga cikin laifinsu kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa yin hani game da munkar da ake aikatawa ya haka malamai suka ce duk lokacin da al'umma ya to babu masu wa'azi cikin al'umma babu masu gargadi cikin al'umma wannan al'umma za ta yi gurbatacciyar rayuwa za ta tsinci kanta a rayuwa wacce take gurbatacciya sannan fushin Allah madaukakin sarki duk yake da ya sauka da hukumarsa akan wannan al'umma shi sa Allah madaukakin sarki ya zabe ma cikin al'ummomi yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas yace ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai ce wa tu'minuna billah sai ce dalilin da ya sa kuka zamanto mafiya alkhairi daga cikin al'umma saboda kuna umarni da kyawawan ayyuka cewa kuna umarni da kyawawan ayyuka a yi kaza da'a ne zuwa ga Allah wa tanhauna 'anil munkar sannan kuna hani da munanan ayyuka da miyagun ayyuka cewa kaza bai da kyau a basa kaza bai da kyau a basa sai Allah ya ce bayan haka kuma wa tu'minuna billah cewa bugu da kare kuma kun yi imani da Allah idan da bawa zai samu waɗannan abubuwa guda uku a rayuwarsa shi ya rabota a same sa duk lokacin da ya ga abu wanda yake mai wanzar da al'umma abu wanda zai ka umma zuwa ga rabauta ya umarce su da wannan aikin cewa ba ku yi kaza ku yi kaza yana kai bayi zuwa ga aljanna zuwa ga samun babban rabo a wurin Allah sannan ku bar kaza ku bar kasa. yakan kusantar da bayi zuwa ga hukumar Allah da narko a farfajiyar alkiyama da samar wa da bayi fushi daga wurin ubangijinsu mai rahama mai jin bai da haka Allah ya ce dukkanin waɗanda suka shara'a bil kufri ma'ana suka nitsi da kafirci suka yadda da kafirci sadaran har zuwa ga zuciyoyinsu so sun yadda da kafircin sun zaɓi kafircin akan imani ga ga ga sako daga wurin Allah Allah ya ce to ka iyar musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa fa alaihi ghadabun min Allah cewa fa suna da wani fushi daga wurin Allah farko Allah madaukakin sarki fushi yake fara sa a cikin al'umma sai ya sa fushinsa cewa al'umma kaza ina fushi da ku cewa al'umma kaza ina fushi da su wane ina fushi da shi karshe kuma sai narko a farfajiyar alkiyama shine Allah ya ce wa lahum adabun azim sannan suna da azaba mai girma a ranar tashin alkiyama wannan aya tana cikin suratul nahl aya ta 106 shida. ya ci gaba da cewa fa'alal muslim an habara ɗari cewa ya wajaba ga musulmi ya gargaɗi ma'ana ya kiyaye game da waɗannan abubuwa game da faɗin kalma ta kafirci ko kuma aikata aiki na kafirci ma'ana bawa ya gargadi ya kiyaye game da faɗin dukkanin kalmar da za ta fitar da shi daga da'irar musulunci cewa bawa lokacin da zai magana ya yi tunani me zai faɗa shi sa wani bature ya ce ya ce think think think twice before you say what you want to say ya ce ka yi tunani ka yi tunani sau biyu kafin ka yi magana cewa duk lokacin da za ka faɗi magana wacce kake tunanin akwai shubha tana da tashbihi to ka fara yin tunani ka fara tambaya lokacin da za ka yi rantsuwa ka fara tunani shin abin da rantsi da shi shari'a ta bani damar rantsuwa da shi cewa zan rantsi da annabi shin shari'a ta bani dama in rantsi da annabin Allah ko da yake annabin Allah yana da girma shine mafi girma a cikin al'ummar da aka turo masa shine mafi fici to Allah da ya halicce sa ya yarda da a rantsi da shi zan rantsi da kabarinsa shin Allah ya yadda ya amince da na rantsi da kabarin annabi zan rantsi da garin makka shin Allah ya yadda ya amince da a rantsi da garin makka zan rantsi da garin madina shin Allah ya yadda a rantsi da garin madina ko da yake garin madina gari ne mai girma mai falala shin Allah ya yadda da a rantsi da shi wani sun ce to ai annabi yana da girma yana da falala yana da daraja eh yana da girma yana da daraja yana da falala to amma Allah bai ce a rantse da shi ba Allah bai yadda da a rantse da shi ba ban shi ma idan zai rantsuwa da Allah yake rantsuwa to sai aka ce shi ma yana rantsuwa da Allah to kai kuma da waye kamata ka rantse kana tunanin rantsuwa da shi sai aka ce ma to shi ma ai da Allah yake rantsuwa ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace dukkanin wanda zai yi rantsuwa to ya rantsi da Allah cewa dukkanin wanda ya rantsi da wurin Allah ya kafirta dan wata rantsuwa ma ka ji mutum yana cewa wai kwaran kwasadiru kwaran kwasadiru ko ita rasa mai ake cewa kwaran kwasan ma gaba daya na'am dan haka ubangiji subhanahu wataala shi yake da dama shi yake da iko da ya a a abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama wani wurin ma aka samu Allah madaukakin sarki sun ya rantsi da ainihin wato lokaci da zamani da yanayi Allah ya ce wal asr Allah ya ce ina rantsuwa da lokaci ina rantsuwa da yanayi ina rantsuwa da zamani wasu malamai suka ce Allah ya rantsi ne da sallar la'asar saboda girmanta da darajarta wani wurin Allah madaukakin sarki ma rantsuwa yayi da rana da hantsinta Allah ya ce wa shamsi wa duhaha Allah ya ce ina rantsuwa da rana da hantsinta idan Allah ya rantsi da rana da hantsinta kai sai ka rantsi da ita kai ba za ka rantsi da ita ba wani wurin ma Allah madaukakin sarki rantsuwa dai yayi al'adiya ce ba mahal Allah madaukakin sarki rantsuwa yayi da jakuna masu kukan ciki wani wurin ma Allah madaukakin sarki yace wal ta qadha yace wal ta subha wani wurin ma Allah madaukakin sarki da ya tashi rantsuwa sai ya ce falhamilati riqra wani wurin cewa yi wa ta darwa falhamilati riqra ta dhikra haka Allah madaukakin sarki ya dinga rantsuwa da abin da ya ga dama to kai sai Allah madaukakin sarki ya sanya maka ka'ida domin kai kana gudanar da ibada ne akan ka'ida shi kuma Allah madaukakin sarki ai shi ke da addinin da aka mai abu shi ya ga dama ya sarrafa abinsa yadda ya ga dama shi ya ga dama ya yi maganar da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kai kuma da aka turo ka mun bauta idan za ka bi ka'idar bautar kai akwai tsarika da aka tura a kanka da aka shimfiɗa maka cewa za ka yi bautar ka ne bisa ga dokoki kaza da tsari kaza da kaza da aka sai shari'a ta sanya maka iyaka ta ja maka layi dangane da abin da ya shafi rantsuwa sai aka ce to matukar za ka rantse ka rantse da Allah domin idan ka rantse da wani abu wanda ba Allah ba ka kafarta to a lokacin da ya rantse ce na rantse da annabi Muhammad na rantse da kabarin annabi na rantse da Makka na rantse da Madina na rantse da binta ya rasulullahi rantsuwar bahaushe cewa binta ya rasulullahi an gane ko to ya kamata duk lokacin da za ka yi rantsuwa ka yi tunani cewa da me zan rantsu sannan kuma wannan abin da zan yi rantsuwa da shi ya kai a yi rantsuwa wanda yake akwai irin rantsuwoyin da Allah madaukakin sarki baya kama mutum da shi wannan kuma ba a baka dama baka ta ƙarya kana rantsuwa akan ƙarya ba shine irin rantsuwoyi na kaci abinci wallahi ban ci ba alhali kaci. ka je makaranta wallahi na ji irin eh wallahi a a wallahi da muke yau da gobe to duk waɗannan Allah madaukakin sarki ba zai kama mu ba walakin yuwakhidukum bima aqattum al-ayman sai dai Allah madaukakin sarki yana kama bayi ne da zuciyoyin da suka akkada har zuwa ga rantsuwoyi da suka akkada har zuwa zuciyoyinsu cewa da aka tambaye ka wani kai ka ɗau littafin nan sai ce wallahi billahi ba ni na dauka ba kuma shi ya dauka to Allah zai kama shi da wannan rantsuwar saboda ya akka da rantsuwar har zuwa zuciyarsa tunda ya ce wallahi har ya ce billahi <laughs> ya ce wallahi billah ko ya ce wa rabbul ka'aba to Allah madaukakin sarki zai kama bayi da zuciyar da suka akkada da rantsuwoyin kai da suka da har zuwa zuciyarsu Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da rantsuwoyi na wasa na lagawun an gane ku na lagawun wannan kuma ba mu bada damar a a ta lagawu ba a ta rantsuwoyin lagawu kai sata ka ce a yi rantsuwar lagawu ce da aka kama ka kai sata ka ce wallahi ba kai kai ba kuma ka ce lagawu ce da haka duk lokacin da za ka yi rantsuwa ko za ka yi magana yana da kyau ka tsaya ka yi tunanin abin da za ka faɗi ba don komai ba sai don kiyaye addinin domin masu magana suna cewa khairul kalami ma qalla wa cewa mafi alkhairin magana shine wacce take yar gajeren magana magana kaɗan sannan kuma wa jalla wacce take nuni da yawa ma'ana magana wacce take kaɗan amma kuma mai fa'ida a sami ka kayi magana wacce take gajera kuma ka iyarwa da mutane sakon da kake so ka iya musu da kamata ya ce fa alal muslim an hamara min shi a wannan ya wajaba ga musulmi ya gargadu ya wa'azantu ya gargadu ga dukkanin waɗannan ababe wa an ya khafuhu sannan kuma ya ji tsoron afkawa cikin kafirci fa innahu kathiru ruku'i jiddan mala shi domin shi kafirci wani abu ne wanda yake afkuwa da yawa wani abu ne wanda yake afkuwa sosai yake afkuwa da yawa a cikin mutane akwai wanda idan ya wayi gari ya tashi daga bacci kafin magariba sai ya kafirce wa Allah fiye da so ɗari saboda bai san me ake cewa kafirci ba shi ya ɗauki kafirci kawai ka yi sujjada zuwa ga wani Allah shi abin da ya ɗauka kafirci kenan shi bayan wannan ba a karantar da shi akwai wani nau'in kafirci ba to a magana ma akwai kafirci a aikin na gabobi akwai kafirci eh, shi kafirci ma'ana kafircin alkufur ma'ana akwai hanyoyin kufar da yawa ba wai kawai ka yi sujjada zuwa ga wani Allah shi ma wani nau'i ne daga cikin kafirci a sami da yi sujjada zuwa ga wani Allah sai ya ce wani nau'i ne na kafirci amma wurin magana nan ma akwai kafirci an gane ko lokacin da ka samu rahota ko ka samu wani kaso na abin duniya sai ka ce ai ai wane ya so wani zance nan ma sai a ce yayi kafirci amma da zaka nisantar da bawa da wannan abin tare da Allah abin zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sai a ce wane bai yi kafirci ba cewa Allah ya so wane shine sababi shine sanadi wannan sai a ce bai aikata kafirci ba domin wani sahabi ya gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sha Allah ya shi'ta Imam al-Bukhari ya rawaito yace Allah ya sauka sai kuma annabi Muhammad sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a'a ka ka tare cewa Allah ya so kuma na so ka ce kawai Allah ya so sai dai a ce bawa shine sababi shine sanadi na faruwar ba da haka ma da yace wa an ya cewa ya ji tsoron fadawa cikin kafirci cewa ya kamata a ce mafi girman abin da bawa ke tsoro a rayuwarsa ba wai ya zamanto mafi girman tsoron ka ba shine mutuncin ka ba mafi girman tsoronka shine dukiyarka ba mafi girman tsoronka shine kaza kazanka ba na daga ababen da za su yi maka amfani ne kadai a duniya ba a'a ya zama ke mafi girman tsoronka shine afkawa cikin kafirci cewa ina tsananin ina da tsananin tsoron afkawa cikin kafirci lokacin da aka ce a wani na tsoro game da afkawa cikin kafirci sai a same sa ma bai aiwatar da kafircin sai a same sa duk lokacin da abu ya ne masa baya yi kai tsaye sai ya yi tambaya shin kafirci ne ko ba kafirci ba idan kafirci ne dama yana tsoron afkawa cikin kafirci sai ya ki amma sai aka same sa kawai rayuwa yake yi yamshe mu kibban ala wajihi kawai rayuwa yake yi kawai shi zai tambaya sai a ce a wane bi tsoron afkawa cikin kafirci saboda ne saboda bai neman ilimi bi karatu ya ga ce to menene alaƙar karatu da fada cikin kafirci sai ce to ai idan baka yi karatu ba za ka san abu kaza kafirci ba da haka shi bai damu da fada a cikin kafirci ba saboda ne saboda dai karatu ba zai neman ilimi kenan na daga cikin sababin karatu ma'ana na daga cikin dalilin karatu shi ne domin mu nisantar da kanmu daga kafirci mu san kaza kafirci ne kaza kafirci ne kaza kafirci ne mu ki mu san abu kaza yana sa imani yana dasa imani yana wanzan da imani yana janyo wa bawa samun dace da rahama a farfajiyar kiyama yi kinan da za ka samu mutum karazibi shi bai zuwa makaranta bai zuwa majalisar karatu kawai yana rayuwa ne ya ke kuɗi ya ke duniya ina za ka karɓin kuɗi daga ina karɓin kuɗi me za ka yi bisan ɗan kuɗi ko shi duniya ita ce mafi girman bukatarsa bai da wata alaƙa da karatu bai ba da himma zuwa ga karatu sai ka ce kai wani bai tsoron fadawa cikin cikin kafirci saboda me saboda bai yi kokarin yin ilimin menene kafirci ba balantana ma ya ji tsoron kafirci na'am mala yace wa wara'a hadhihi nawaqid al-ashra nawaqid al-ukhra mala yace bayan waɗannan ababe guda goma da ke warware da ke warware al-islam to akwai wasu ababe tanqudu la ilaha illallah waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah wa tanqulu anil milla sannan suna kautar da mutum daga kan tafarki ma'ana suna sa mutum ya sauka daga kan tafarki na shari'a tafarki na al-islam ya koma kan tafarki na kafirci walan yakfa ala nadirin sannan ba su waɗannan ababe ba su koyi ba ga dukkanin wani mai nazari ba dukkanin mai nazari mai zuwa makaranta mai tunani waɗannan abubuwan ba koyayyu ba ne a wurinsa ba domin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun komai a bayyana yake babu abin da Allah ya koyo bayi Allah sai ne ya bayyana wa bayi cewa kaza da kaza suke kusantar da ku zuwa ga aljanna kaza da kaza suke nisantar da ku daga wuta ku shiga aljanna kaza da kaza suke sa ku a wutar jahannama idan Allah madaukakin sarki ya yi tafsiri ya rarrabe wa bayi dukkanin abin da zai janyo masa rahoto na'am ba da yake walan yakhfa ala nawiri cewa waɗannan ababe ba su koyi ba ga dukkanin mai nazari ba mai tunani insha Allah ba ne ce da yadda Allah ba su koyi ba annaha min an-nawaqid al-ashra as-sabiqa bi sababin cewa tana daga cikin ababe goma masu warware kalmar la ilaha illallah as-sabiqa waɗanda suka gabata bi sababin amma da sanadi da sababi ne ce wa na'udhu billahi ta'ala min az-zayg wa dalal mala ce muna neman tsari a wurin Allah madaukakin sarki min zai daga kaucewa daga kan tafarki da dalal da kuma bata ani na'am wannan ainihin wato sababi wanda a lokaci ba zai kai mu zuwa ga bayani ba game da wannan sababi insha Allah za mu yi hakuri da kaɗan da muka ji sai darasi na gaba insha Allah za mu dasa daga inda muka tsaya kafin mu shiga sabon babi shine babu fada'ilu bayanu fada'ilu la ilaha illallah bayani dangane da falala ta La'ilaha illallah wa fadailu dhikri biha da falalan yin zikiri ambatan Allah da La'ilaha ilaha illallah la ilaha illallah insha Allah sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da yawa daga cikin mu suna da dangunan bukatunsu da ababe waɗanda suke so a wurin ubangijinsu mahalicci muna ta wasu da sunayen Allah kyawawa da siffofinsa na kamala Allah madaukakin sarki ya hu kowa dangunan bukatarsa Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarmu ya inganta rayuwar ɗan uwanmu da abokanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan aikin da muke yi waɗanda suke baya wannan majalisi gudunmawa ta hanyoyi da bangarori da yawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya wanzar da su ya inganta rayuwarsu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bunƙasa arzikin su waɗanda suke da niyya ba su da abin da nasu yi ah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su abin da nasu na'am akwai bawan Allah da ya kawo sadakar buta cewa a ci gaba da alwala da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya maye masa da butoci na lori a gidan aljanna domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man bana lillahi masjidan bana rabu lahu baitan fil janna cewa dukkanin wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki gida a gidan duniya malamai suka ce gidan ya hada dukkanin wata gudunmawa da zaka bayar dangane da gudanar da masallaci in ma su fika ce ko tabarma ce ko kowace irin gudunmawa ga matukar ka da wata gudunmawa wurin gudanar da ɗakin Allah ko ginin ɗakin Allah to Allah madaukakin sarki ya maka alkawari cewa zai gina maka gida a gidan aljanna duk wanda aka ce an gina masa gida a aljanna ai dole sai ya shiga gida ya ka ce an gina wa gida aljanna kana duniya baka mutu ba ko ba baka yi ya ka ce ga wani gida can ka ta fara gida a gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya gina maka irin wannan gidan ba wai irin gida bane na duniya ba dan karamin gida kamar keji ba irin gidan bane gida ne wanda yake dauke da abubuwa na ni'ima da yawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gina mana irin waɗannan gidaje manya-manya a gidan aljanna ba a gina wa bawa sai bawa ya yi aiki sai ka haƙurƙurar da zuciyarka wurin bayarwa akwai wani hanya da shekan yake kullo wani lokacin da ka ɗan zaro abin da za ka bayar na sadaka sai shekan ya ce ka ya yi kaɗan ba ka ga na dubu ka ya bayar ba yan ka bari sai sun tafi to ita gudunmawa game da abin da ya shafi gudanar da majalisi irin wannan da masallatai baya kaɗan da abin da Allah madaukakin sarki ya sauwake maka komai kankantarsa ka bayar wannan abin da ka bayar zai shiga cikin account ɗinka na kyawawan aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarmu ya sa albarka a cikin rayuwarmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين